A'udhu billahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri na mai albarka. Inda yau za mu yi magana akan abin da ya shafi breast cancer wato sankarar mama da farko me ake in aka ce sankarar mama me ake nufi da shi Um, Sankarar mama yana faruwa ne a yayin da ƙwayoyin halitta na jiki suka fara taruwa um, a kan kansu ba lokacin da jiki yake buƙatar su ba ba kuma lokacin da wani sassa na jiki ya umarce su da su taru ba to a lokacin da waɗannan ƙwayoyin halittar cells kenan suka taru ba bisa ka'ida ba shine suke kawo wannan abin da muke ce ma breast cancer wato karar mutum abin lura a nan shi ne. Ah, daga lokacin da aka samu wani tsoro ko kuma wani gudari-gudari da ba a san da shi ba wanda da babu shi misali ko kuma wani kwarzi a jikin mama to lallai ya kamata a garza ya zuwa asibiti ne don akwai possibility din kasancewa ko kuma um, fara samun faruwar ita wannan sankaran mama ɗin. A ire-iren sankaran mama da muke da su muna da agiosarcoma, muna da ductal carcinoma in situ, muna da invasive lobular um, carcinoma, muna da male breast cancer da recurrent breast cancer. Wato male na maza ke na recurrent kuma mai zuwa ta tafi ta dawo. alamomin ah, cutar kansa ko kuma breast cancer kansar mama kenan akwai lump da thickening wato kamar yadda na ce da farko samuwar wani gudaji ko kuma wani ƙurji ko kuma wata tsoka ta taru da ba a san daga ina take ba sannan akwai change in shape ko size wato canjin jikin maman kenan a shape ko kuma a size ɗin shi ɗaya girma wannan dama normal ne amma ya zama na bambancin ya yi yawa to akwai possibility ɗin ita wannan cuta sannan akwai canji na jikin skin na jikin maman kenan ko ya yi jajaja kamar bawon lemu haka da sauransu sannan akwai inverted nipple wato lotsawan nipple na jikin mama kenan kan mama akwai removal of the skin wato um, skin ɗin ya dinga ɓarɓashewa yana ɓarewa da wasu dai sauran alamu to a duk a yayin da aka ji irin waɗannan alamu ko makamantansu akwai buƙatar a garzaya asibiti domin samun kulawar likitoci waɗanda suke cikin hatsarin kamuwa da wannan cuta sun haɗa da akwai kasancewar mace kowace mace tana cikin hatsarin kamuwa da cutar kansan mama fiye da namiji sannan akwai shekaru kenan ko in ce tsawon um, yawan shekaru shi ma yana kawo mutum yana da cikin hatsarin kamuwa da wannan cuta kenan akwai history ko kuma condition na wani abu da ya taba wani matsala da ya taba shafan mama ko da ba a ce breast cancer ba ne wani tsoro ne wanda likita misali ya ce ba kansa ba ne amma akwai tsoro so yana iya juyawa ya koma shi wannan sankarar mama din sannan ana gadon shi akwai heredity in akwai tarihin wani a iyaye uwa ko kaka ko makamancin haka da suke da irin wannan matsalar to akwai possibility din da an ga alamomi ya zama na ita ce sannan akwai being exposed to radiation ga waɗanda aka taɓa ma x-ray da sauransu to su ma suna cikin hatsarin kamuwa da shi wannan sankarar mama ɗin akwai um, obesity ƙiba kenan masu ƙiba irin ƙiba mara misali ɗannan yawanci su ma suna cikin waɗanda suke cikin hatsarin kamuwa da ita wannan cuta akwai early menstruation uh, yara mata da suke fara al'ada da wuri su ma suna daga cikin waɗanda ke um, da akwai yiwuwar suna cikin waɗanda za su iya kamuwa da wannan cuta akwai matan da ba su taɓa ɗaukan ciki ba juna biyu akwai masu shaye-shayen giya da sauransu akwai matan da aka taɓa cire wanda already an an taɓa cire musu tsoro a jikin mama ɗin to akwai yiwuwar su iya kamuwa da wannan matsalan sannan akwai waɗanda already dama sun kamu da wannan sankarar mama ɗin a jikin mama guda ɗaya To akwai possibility ɗin ɗayan shi ma ya iya haihuwa to takaitaccen bayani kenan akan sankarar mama insha Allah nan gaba za mu zo muku da hanyoyin kariya da kuma process na magance shi da sauransu na gode wasu alaikum wa ta'ala